Ina kuke masu neman kaset-kaset na wa'azi tsararre mai kyon gaske ko na kaset ɗin rediyo ko na CD ko na DVD to ku ta cimma ruwa. A Studio La Voix Islam za ku samu CD-CD da kaset-kaset na wa'azojin malamai daban-daban na ƙasar mu ta Nijar da kuma na ƙasashen ƙetare. Za ku samu wa'azi musamman na malamanmu na gida waɗanda ke wa'azi da harshen Hausa a nan birnin Yamai, kamar misalin su Malam Ibrahim Abdulkarim da Malam Musa Aliyu. da wa'azin Ali Muallim Umar da kuma wa'azin Bashiru Gana da wa'azin Muhammad Abdurrahman da kuma Muhammad Ibrahim da wa'azin Isa Ismail da Ilyas Adam akwai kuma wa'azin Alarama Usman Muhammad dukkaninsu za ku sami wa'azojinsu ne ga baki ɗaya a nan studio La Voix idan muka koma jihar Maradi za ku samu wa'azin Sheikh Falalu Tasi'u da wa'azin Sani ɗan Tudu da kuma wa'azin Tahiru Yahaya a yankin difa akwai wa'azin salisu abubakar agades akwai wa'azin mubarak mabaruk daga kano za ku samu wa'azin shak jafar mahmud da kuma wa'azin muhammad sani da wa'azin dokta ahmad bamba da kuma wa'azin aminu ibrahim daurawa da wa'azin muhammad bin usman da na shak abdul wahab daga zaria za ku samu wa'azin muhammad awal yahya albani zaria akwai kuma wa'azin abubakar giro daga argungu da kuma wa'azin muhammad kabiru gombe daga Jos za ku samu wa'azin Abdulrazak Haifan da kuma wa'azin Aliyu Isa daga Bauchi. Ba shi kenan ba, Studio labuwa Islam ya shahara kuma wajen samar muku da wa'azi na harshen zabarmanci musamman na malamanmu da ke nan birnin Yamai. Za ku samu wa'azin Shak Abubakar Saga da kuma wa'azin Abdulrahman Husaini da Husaini Hassan da wa'azin Ibam Abdallah Umar. Akwai kuma wa'azin Kasum Ali da Abdallah Harun da Ibrahim Abdallah da na Muhammad Umar Ghana da kuma wa'azin Suleiman Umar da Abdulaziz Alarama da Usaini Idris da kuma wa'azin Ubaidullahi Abubakar. Idan muka koma ƙasar Lome za ku samu wa'azin marigayi Sheikh Khalid Umar daga Doso kuma akwai wa'azi na Malam Muhammad Jori da kuma wa'azin Abdulmumin daga Tilaberi. Kai nesa ta zo kusa tare da studio La Ba wata shakka za ku samu biyan bukata idan kuka garzaya a studio La Voix Islam da ke kasuwar wadata. za ku samu dukkanin wa'azojin da kuke so a Studio La Voix Studio La Voix za ku same shi ne a gabastin kasuwar wadata bayan kun wuce farmasi wadata kaɗan zuwa hanyar kilinik lafiya za ku ga wani makekin gidan sama mai hawan biyu a hannunku na hagu. To a nan a gindin wannan gidan saman za ku samu wata alama ta plak da aka kafa mai nuni zuwa ga Studio La Voix saboda biyan bukatotinku wajen samun wato sabtu na wa'azi daga kasashen ƙetare ko kuma daga nan Nijar zuwa kasashe makwabta na sai dai ko kuma kasat ɗin bidiyo Studio La Voix l'Islam ya yi muku tamad nadi na musamman ta hanyar wakilan da yake da su a kasashen ƙetare misali a Lome za ku iya tuntuɓar Malam Haruna Umar a wayan talfo 93 55 bugu da ƙari kuma inda duk kun kasan karori na sufurin jama'a suna isa to studio labuwa da islam yakan iya aika sabtinku na kasatotin wa'azi ko kuma sai dai zuwa ga mutanen da kuke bukata kai ko da ma a kasashen ture kuke da bukatan aika wani sabtu na kasat ko kuma sai dai na wa'azi to studio labuwa da islam yakan iya tura muku waɗannan kasatoti ko kuma sai dai din tare da wato mutane sanannu waɗanda aka yarda da su saboda haka kuna iya ku yi ƙoƙari ku isa a cibiyar studio la voix de l'islam da take nan wadata ko kuma ku buga mana waya a 96 arba'in da takwas sha shidda sha shidda ko ku buga cikin da shidda sha tara sittin da ɗaya sha uku ko ku buga cikin da shidda hamsin da bakwai saba'in da ɗaya arba'in da shidda ya mai jamahuriyar Nijar. Studio La Voix de l'Islam yana nan ne domin ku. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين الله أكبر وما أدراك ما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 الحمد لله رب العالمين والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاه في متابعة السنة وما أمر به الرسول والبدعة كلها شر ومن تبع هواه فقد أضله الله سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهجة على الهلك أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau ranar talata watan hudu na musulunci yana da kwana hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da shekara talatin wanda ya dace da lissafin turawa watan uku yana da kwana 31 shekara ta 2000 da shekara tara Allah subhanahu wata'ala da ganin damansa da ikonsa ya sake hada mu a wannan bigiri a wannan farfajiya mai albarka muna cikin garin Nijar muna birnin Yamai muna fata muna roƙo a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar muna da alhairi Allah ya biya muna bukatotinmu duniya da kiyama magabatanmu Allah ya ji kansu mu ma Allah ya kyauta namu bayan nasu Allah ya sa mu cika da imani a gabani in faɗi kalma ɗaya ko biyu zan yi ma mutanen Nijar ta'aziyya game da malamin mu a Sheikh Musa a Sheikh eh, Aliyu Musa Aliyu domin lokacin rasuwar malam na samu bayani amma ban samu na iso ba to Allah ya ji kan malam Allah sa ya huta Allah hada shi da mala'iku na rahama zuri'ansa Allah ya duba mai kuma Allah ya sa albarka a cikin diyansa abin da ya bari Allah ya raya mai mu ma namu lokacin ya kai Allah ya sa mu cika da imani a ba da mu yi karatu da yawa ba ina ji idan kuka lura da muƙaddama za mu ga cewa dukkan alkhairi na duniya da bawan Allah kake bukata yana cikin alkur'ani rayuwar da bawan Allah da ka yi a duniya wurin nema arziki wurin rayuwa wurin zama da iyali sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara su duka yasa a cikin alkur'ani ta ka za ka ji Allah na gaya wa annabi alaihi salatu wassalam wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli وهدى وموعظة وهدى ورحمة وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سبحانه وتعالى يناتي وعن النبي عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء musu Allah mun saukar maka da alkur'ani wanda ke bayani dukkan abin da mutum ke bukata na rayuwa ma'ana komai kake bukata game da rayuwa ta duniya Allah ya yi maka tsarin wannan yana cikin alkur'ani idan ka bi wannan tsari na alkur'ani zai zamo maka shari'a ya kuma zamo maka rahama kuma ya zamo maka shari'a ya zamo maka bushara nan duniya har ranar tashin alkiyama taka a cikin muƙadama na ce dukkan alhairi na duniya Allah ya tattara su yasa cikin alkur'ani sa'annan ba abin da mutum kuma da ka bi ka samu dacewa a duniya sai an same ka akan sunna annabi Muhammad ba kuma abin da bawan Allah za ka bi ka lalace ka ruguje ka fita cikin tsari sai in an same ka kana bid'a da al'ada ta haka jama'a mu yi hankali da wannan kalmomi guda uku ba abin da bawan Allah da kai ka samu dacewa duniya da kiyama jama'a sai mu riƙe alkur'ani ba kuma abin da zai sa mu samu dacewa game da rayuwar mu na yau da na kullum jama'a sai mun tabbatar da sunna ba abin da kuma zai sa mu kuma koma baya a cikin rayuwa sai in mun kama bid'a da al'ada da gargajiya me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya cika mana ni'imanmu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cika mana addininmu ya kuma zaɓar mana musulunci ita ce addininmu banda musulunci ba mu da wani addini wanda za mu yi wanda da ta kai mu ga samun rahaman Allah duniya da kiyama jama'a shi mun bi musulunci amma ka shaidi shi ne mu yi ƙoƙari yadda za mu tabbata akan musuluncin nan har ranar da mutuwa za ta zo ta ɗauke mu mu kuma gane cewa a kowane lokaci bawan Allah kana neman tajididi a cikin imaninka ma'ana kana neman yadda za a yi ka roƙi Allah ya sa ka dace a cikin addinin al'islam ko Allah kake roƙonsa ya bari ka dace a cikin wannan tafiya da ake yi an so ma tafiyan sunna da mutane da yawa an ka zo an ka wayi gari waɗansu ba da su ake sunnan ba an zo an wayi gari waɗansu ba da su an ka soma ba an ka zo an ka ƙare waɗansu da su an ka je ƙarshe yau jama'a an same ka ana sunna da kai to amma babban magana shine ka roƙi Allah ya sa yadda an ka soma sunna da kai a kuma je ƙarshe kuma da kai annabi alaihi salatu wassalam na ce mana al'amru bil khawatim ma'ana cikin dukkan al'amari abinda ake duba ake tsinkaya shine mutum ƙarshen al'amari shi ake duba ba farkon ba an soma karatu da kai a soma da'awa da kai a soma harkan addini da kai balma a same ka kana fidda dukiya kana taimakawa musulunci a ƙarshe she a same ka ka koma baya wannan shine mummunan tafiya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kau da mu cikin wannan al'amari dangane da haka na kawo wani maudu'u gajeriya mu roƙi Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya idan muka duba za mu gani daga cikin suratul fatiha saboda Allah na nuna ma yanda bawan Allah za ka dukufa da roƙon Allah ka samu ka dace a cikin dukkan abin da bawan Allah kake yi idan muka dubi suratul fatiha daidai aya hudu zuwa ƙasa Allah ya ce mana ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim jama'a ita wannan kalma na ihdina siratal mustaqim ma'ana bawan Allah kana roƙon Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya hanyoyi suna da yawa a duniya idan bawan Allah ba ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka hanyar da ya fi dacewa ya nuna maka hanyar wanda za ka bi ta kai ka shiga gidan aljanna jama'a sai da addu'a da roƙon Allah ihdina siratal mustaqim wata kalma ce wanda bawan Allah kake karantawa so biyar a cikin lokacin sallanka wannan ihidina siratal mustaqim ana karanta ta ne a cikin suratul fatiha kamar yadda malam ya karantar da mu ita wannan aya a yanzu nan menene bawan Allah kake roƙo kana neman alhidaya wa tawfiq wa sidad ma'ana dukkan irin aikin da bawan Allah da kai a duniya kana roƙon Allah ya shiryar da kai ya kuma ya sa abin da za ka yi ka dace a wurin neman arziki ne a wurin zama da iyali dukkan irin abin da bawan Allah zai yi ka sa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka yi katari da irin abin da za ka aikata wannan ita kalma ita ce addu'an kowane musulmi a duniya ita ce addu'an kowane bawan Allah kana karanta ta so goma sha bakwai a rana ɗaya babi na misali idan alfijiri ya hudo tana sallaman dare alfijiri da ta hudo yanzu dare da ta koma baya rana zai hudo bawan Allah sai ka karanci wannan kalma idan rana ta kai sakiya a lokacin da duniya komi ke cikin rayuwa da dabbobi da mutane da irin ababen da baka sani ba da tsiro da komai a lokacin da rana ya kai sakiya wa'annan lokacin nan bawan Allah kana neman wannan shari'a zuwa ga Allah idan an ka kai lokacin sallar la'asar a lokacin da rana take sunkayawa da ta sallami duniya duhu da ta shigo bawan Allah sai ka karanci wannan aya idan lokacin magariba ya kai a lokacin da dare ya shigo rana na sallaman duniya bawan Allah sai ka karanci wannan addu'a idan sallan isha ya kai rana ta tafi dare ta zo a lokacin da duniya ta yi shuru masu gidaje na kan su kwance wa'yan suna tare da matansu duniya ya yi sanyi in habu bene an koma gida wa'yanda ke aikin ofis an koma gida duniya ta yi shiru ana cikin natsuwa bawan Allah sai ka gaya wa Allah wannan kalma ga kalmomi da bawan Allah kake faɗa ba komai bane kana neman shirya ne ga Allah saboda ka koma ka bi dokoki na Allah ka gane cewa ba mai shirya da kashe Allah subhanahu wa ta'ala idan muka dubi suratun rumu daidai aya na goma sha bakwai Allah ce fa subhanallah subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وين قالوا كتيا قباكي ديا سلم أشباع da sallar azafar da la'asar da magariba da sallar isha'i bawan Allah kana addu'a kana gaya wa Allah cewa ya shirye da kai fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihuna tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin da muke shiga marance da lokacin da muke shiga safiya godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da lokacin da ake shiga cikin lokacin dare shine lokacin sallar isha'i jama'a wa'anga ya duka baki daya bawan Allah kana addu'a kana gaya wa Allah cewa ya shiryar da kai ya nuna maka hanya mafi dacewa jama'a wayan ga hanyoyi da bawan Allah kake karantawa cikin lokacin sallah wayan ga lokatayya da Allah ke ambata mana a cikin alkur'ani lokaci ne da bawan Allah kake kiran Allah da safiya da marance domin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da kai ya nuna maka hanya mafi dacewa yanzu nan babi na misali sai mu tambaya mu yi bincike mu gani cewa ita wannan hanya wace irin hanya ne yaya ita wannan hanya yake Bamu mu bukatan fassarar qur'ani wurin ɓangaren larabci ko wurin falsafa ko wurin balaga ba a neman wannan jama'a in ka koma a cikin alkur'ani alkur'ani zai nuna maka ita wannan hanya ya nuna maka yadda ita wannan hanya take ya kuma nuna maka yadda tsarin wannan hanya take jama'a shi yasa kowane lokaci kake gani idan da a fassara alkur'ani ba da a fassara alkur'ani ba shi da alkur'ani wannan shine karatu ahalus sunna ko ina muka shiga mafi alhairin fassaran qur'ani shi a fassara qur'ani da alqur'ani idan muka koma a cikin alqur'ani qur'ani zai fassara maka ita wannan aya domin ka ce ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to ka ji yadda qur'ani zai fassara maka wannan aya wannan hanya yaya hanyar take صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعة كاجي عند قرآن كيف فسر مك قرآني كاجي وألا اهدنا الصراط المستقيم ألا منا رقنك كشرير دمو حنيا مديديتيا hanyar da babu karkata hanyar da babu surkulle hanyar da babu karkata wanda in ka bi ta sai ta kai ka gidan aljanna wace irin hanya ne she qur'ani ya ce maka siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da Allah ya yi musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar waɗanda suka ɓace ko suka ɓace ko Allah ya yi hushi da su suka ɓace kuma suke ɓatar da mutane idan muka dawo a cikin alkur'ani za mu ga kur'ani ya kasa mana wannan hanya guda uku ihdina siratal mustaqim ya kamata mu gane su wane ne Allah ya musu ni'ima sa'annan mu dawo mu gane su wane ne Allah ya hushi da su sa'annan mu dawo mu gane su wane ne suka bata kuma suke batar da al'umma zuwa ga aikin bata qur'ani yace mana alladhina an'ama Allahu alaihim wa'annan da Allah ya yi musu ni'ima هم الذين يتفكرون fi خلق الله وعند suke تناني game da الله Allah وتعالى jama'a ka zauna ka yi shuru ka yi tagumi kana tunane game da halittar Allah jama'a ibada ne Allah na gaya mana a cikin alkur'ani إن في حلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في حلق السماوات والأرض ربنا ما هلكت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحظيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا المنادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كاد حنيا وإن الله يمس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وإن سكت تنانا الله waɗanda suke tunawa da Allah a halin suna tsaye a halin suna zaune a halin sun kishin gide wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ard suna tunane game da halittar sama da ƙasa hankalin ya tafi ya dawo kwakwalwan ya buga ya je ya dawo su juya su dubi sama su dubi ƙasa su ce rabbana ma halatta hadha batila subhanaka fakina azaban nar zati ba domin wasa kai wa'annan ba kayi ne saboda ibada kayi ne domin ayi lura kayi ne saboda hankali ya buga kayi ne saboda ayi tajalli a gane Allah kana nan Allah ka samu na cikin wa'annan bayi na Allah mu koma cikin suratul ibrahima mu daidai dubin daidai aya na 23 Allah ya ambata mana wa'ansu ni'imomi da Allah ya yi wa bayinsa bayan wa'annan ni'ima saboda bawan Allah ka gane akwai Allah subhanahu wa ta'ala she ya yi maka tsarin wa'annan ni'imomi ya jera maka su guda goma domin suratul ibrahima daidai aya na 23 ko kai ka bani wannan aya الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نعم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره نعم وسخر لكم الأنهار جيغبا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين نعم وسخر لكم الليل والنهار جيغبا وأ lissafi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to ji hali kada annabi adam innal insana la zalumul kafafar. in ka ambaci wannan aya a cikin suratul ibrahima zaka ga adilla guda goma da Allah ya yi maka kai dan annabi adam domin ka gode wa Allah Allahu allazi halaka samawati kaga ɗaya, Allah nan da ya halici sammai kai da kanka kullun da sha gaya mana ba totin ya mai suka kai sama ba ba kowa ya ba Allah gudunmuwan buloku ko zingil Allah ya yi sama ba wannan adilla ne da ke nunin cewa akwai Allah ka gane akwai shi ta ka ce Allahu lazi halaka samawati sai ya ce wal ard da kuma ƙasa adilla na biyu ne Allah ya halicci wannan ƙasa firashin shimfiɗaɗɗiya ka taka motanka ya hau keke ya hau baburanka ya hau ka yi gini a kai ka yi duk irin tsiyan da ka ga dama a kan doron ƙasa ya yi maka ni'imomi daban-daban wanda kai da kanka baka san wa'annan ni'imomi ba Allah ya maka wannan sa'annan adilla na uku wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa daga cikin sararin sama'u wannan ruwan nan a lokacin ƙasa ta bushe ta ƙanƙashe ta tsatsage in kai noma in an kai shuki shuki ba zai tsiro ba shi Allah sai ya rayar da wannan ƙasa saboda zubowa wannan ruwa wannan ruwan nan da in ta fito da ta tsirar da dangogin ƙwayan abinci daban-daban wanda kai da ka ci wanda da ka yi amfani da shi wanda da ka sa a cikin rumbu wanda da ka girbe ka kai kasuwa ka sayar wanda da ka yi amfani da shi saboda rayuwanka Allah ya maka wannan sai na tunan da ayar da ke cikin suratu taha aya hamsin da uku wa samai anzala minas samai fa akhrajna bihi azwajan min nabat shatta me za mu yi da shi kul war'au an'amakum me yasa inna fi dhalika la ayatin li dubi suratu taha aya hamsin da uku ko aya hamsin da biyu wa mina sama'i ma'an Allah ya saukar mana ruwa daga cikin sararin sama'u mun koma bayan gari mun feke ƙasa muka yi shuki duk irin abin da muka so shi Allah ya tsirar da wannan tsiron nan dalilin zubowar ruwan nan min nabati shata daga dangogin abinci daban-daban amma sai za ta yace kulu wa ra'au an amakum wai ku ci ku kuma ciyar da dabbobinku wani abincin na in an ka je an ka shuka ka dubi adilla na Allah bayan an je an shuka hatsi ko masara ko rogo ko gero ko dawa ko alkama an ka je an kai wannan shuki bayan ka shuka ka kare sai ka ga wani kuma haki daban kuma ya fito ba kai ka shuka ba saboda wannan hakin na inji Allah ce wanda ka shuka ka ci ka ci wannan wannan hakin da ya tsiro Allah ce ba naka bane na dabbobin ka ne wannan qulu war'u an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha kar wayannan alamomi ne amma ga bayi wayanda ke bin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala kaji adilla na hudu wa sahara lakum al fulka litajriya fil bahri bi amri Allah ya huwace mana ruwa ya huwace mana jirgin ruwa jama'a ka dubi ikon Allah jirgin ruwa ya je turai ya yi lodin kaya kayan da zai ɗauko kwantena kwantena wanda zai zo da shi a garin Nijar jirgin ruwa ɗaya in an ka zubo kayansa a Nijar za mu ci abincin mu wadatu da shi Allah ya ce wannan jirgin ruwan nan ya je turai a ɗebo kaya kaga jirgin ruwa na yaga ruwa har ya shigo ƙasar Nijar ko Ghana ko Ivory Coast in ji Allah ce da ƙoƙari na ne da mashi'a na ne ni Allah in Allah ya ga dama jirgin ruwa shi tana sakiyar teku ta lume ko ta nutse ba a kara ganinta da ita da kayan gabaki daya in ji Allah ce ganin dama na ne ni Allah subhanahu wa ta'ala ni na tabbatar da wannan abin wa sakhara lakumul anhara Allah ya huwace mana garafi jama'a mu je haro banda daga nan da ka je ka dibi kifi ka ci kyauta wani na nan a dibi kuma a shayar da abin da an ka shuka wani ruwan mu dibi mu shayar da dabbobin mu wani ruwan ya ce mu ɗibi mu wanke kayanmu wani ruwan an ka ce mu ɗiba kuma mu yi amfani da shi wa sakhara lakum al-laila wan nahara ya huwace mana dare da yini wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain ya huwace mana rana da yini suna kai suna komowa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya kuma ba mu dukkan abin da muke roƙo a wurin Allah wa in ta'uddu ni'matallah la husuha, idan muka ce mu tsaya daga nan mu rinka lissafin ni'imomi na Allah mu rinka kididdige kyauta na Allah ba a iya kididdigewa amma innal insana la zallumul kafar mutum azzalumi ne butulu kake inji Allah duk da irin wannan kyauta da Allah ya yi ma Allah ya ce baya bukatan komai a wurinka Allah ya ce baya son ka biya sa a komai Allah bai ce ka ɗebo mai ruwa ba abin da Allah ke bukata wai ka yi mai ibada kadai kaka hada shi da kowa a cikin ibada suratul baqara daidin aya 20 ya ayyuhan nasu تقوا ربكم الذي حلقكم يا أيها الناس اعبدوا رب يا أيها ال... أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حلقكم إياكم جماعة مبوتة تاوى ذاتي وند يقاغ هلتم والذين من قبلكم دوأن دكي قبان تنبى مزوبا la'allakum tattakuna domin ku ƙara taƙawa ku ƙara imani da Allah yaya Allah yake kuma alladhi ja'ala lakumul arda firasha da me kuma was samaa binaa da me kuma wa anzala minas samaa'i me ya tsiro fa akhrajna fa akhrajna fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun jama'a mukabbara wa Allah ka ji irin ni'imomi da Allah ke mana da ni da kai ka iya kai lissafin wa'annan ni'ima ka iya ka biya Allah game da irin wannan kyauta wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya bar ruwa ta fito daga sama ruwan ta zubo cikin ƙasa ta tsirar da abinci Allah ya ce ka ci kyauta ka je ka ba dabbobinka ka girba ka kai kasuwa amma in ji Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kada ka sanya wa Allah kishiya alhali ka san Allah shi kadai ne kada ka rataye laya kada ka rataye guru wala kambu wala walki duka ba musulunci bane kafirci ne ka tsaya ma Allah shi kadai ya biya maka bukata ka kai kara ga Allah ka daga hannu sama ya ji kukanka ya biya maka bukata she shi Allah subhanahu wataala shi kadai allazina an'ama Allahu alaihim wa'anda Allah ya yi musu ni'ima هم الذين يطيعون أوامر الله ويسيرون على نهج الذي حته رسول الله وإن الله يمس نئمة والله سنة سكبين أمرنا الله سبحانه وتعالى سنة وإن كبين سار النبي محمد ai idan ka ka samu kanka kana bin tsarin manzon Allah to ka yi imani Allah ya shirya da kai har ka kana bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ka gode wa Allah kana cikin shiryayyu idan an ka ce ana wa'azi a same ka a guje ka zo ka saurari maganin Allah kyauta ne daga gurin Allah subhanahu har an ka zo ana aikin Allah ka sa hannu ka fidda dukiya ka taimaka ma musulunci jama'a taimako ne daga gurin Allah subhanahu ta'ala mu dubi cikin suratun nisa'i aya 69 ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا يا يا كما ذلك الله أكبر وكفى بالله عليما أكوي وانا هادم النبي محمد أنا ثوبان wannan sauban bacci kurin ke raba su da annabi muhammad shi ke wa manzon allah aikace-aikace na gida in ya gama aikinsa na gida ya koma wurin kwancinsa saboda irin soyayyen manzon Allah da ke zuciyan wannan bawan Allah tauban in ya je gida sai ya kasa bacci hankalin taubani ya tashi in garin Allah ya waye in taubani ya zo wurin ma'aikin Allah ya ce ya ma'aikin Allah bayan na rabu da kai in na je gida ma'aikin Allah in ina kwance sai hankali na ya tashi gani nike kafin garin Allah ya waye ma'aikin Allah ka rasu ko ni na rasu ba zan ganka ba ina Allah Allah gari ya waye manzo Allah in zo in ganka ma'aikin Allah idan na zo na ganka na hada idanu da kai sai hankali na ya kwanta amma sai in tuna da abu daya sai in tuna ma'aikin Allah akwai mutuwa ma'aikin Allah ka rasu ka bar ni ko ni in mutu in barka manzo Allah mun rabu ranar tashin alkiyama ina da imanin cewa ma'aikin Allah ka shiga aljanna in Allah ya kaddara na shiga aljanna ma'aikin Allah gani nike aljannan da Allah zai kai ka daban ni taubani nawa aljannan daban martaban ka a cikin gidan aljanna nawa martaban ba zai kai naka ba ma'aikin Allah ina ganin zumunci na da kai da soyayya na da kai da ƙaunan da nike maka ina gani a duniya ne in mun je lahira manzon Allah ba zan ƙara ganin ka ba wannan shine abin da ke damuwa ta manzon Allah sai ya fashe da hawaye saboda saubani na kuka yana ganin shi da manzon Allah zumuncinsu a duniya ne in an je lahira ba da a ga juna ba manzo Allah na zaune shi Allah ya ce ma mala'ika jibrilu sauka wurin annabi alaihi salatu wassalam ka ce ni Allah ina gaida shi ina isar da gaisuwa na zuwa gare shi amma manzon Allah ya gaya wa sauban da waɗanda da su saurari wannan aya tun yau har ranar tashin alkiyama karanta mana wannan aya na biyu kuma mai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula wa man yuti illaha الرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم نعم من النبيين والصديقين والشهداء نعم والشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله na'am wa kafa billahi alima jama'a mu lura da alqur'ani barin koma da kai farkon aya ko farkon sura she muka ce ihdina siratal mustaqim she kuma ka ce siratal ladina an'amta alaihim ina ji muna fahimtar fasarar kur'ani ko Ihidina siratal mustaqim Allah ina roƙonka ka shiryar da ni hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da ni hanyar da ba ta da karkata Allah ka shiryar da ni hanyar da zan bi tudurwa har cikin gidan aljanna wani irin hanya ne shekace siratal ladhina an'amta alaihim hanyar wa'annan da Allah kai musu ni'ima hanyar wa'annan da Allah kai musu ni'ima ashe hanyar da kake roƙon nan wa'ansu bayin Allah sun bi wannan hanya suka dace da wannan hanyar suka shiga aljanna sai kai ba ka ce Allah ya nuna maka hanyar wa'annan mutane kai ma ka bi ka samu shiga aljanna an fahimci karatu na ko to kaji inda qur'ani zai fasara alqur'ani shi Allah ce wa man yuti illaha wa rasul fa ulaik ma alladhina an'ama Allahu alaihim wa man yuti illaha wa rasul wai wanda ya bi Allah da jakadan Allah fa ulaika ma alaihim ni Allah na hada shi da wa'annan da ni Allah na yi musu ni'ima wa'anda kake neman hanyar su wai in ka yadda da Allah da manzon Allah Allah ya hada ka da wa'annan akan hanya da kai da su فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم سوانين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما سألت وحسنا أولئك رفيق Allah ya haɗa ka da annabawa Allah ya haɗa ka da siddiƙai su abubakar siddiq Allah ya haɗa ka da su saidina hamza a cikin gidan aljanna Allah ya haɗa ka da bayi na kwarai amma sai Allah ya ce wa hassunan ula'ika rafiq yayi kyau a ce kaman ka kana yamai ana ganin ka talaka ana ganin ka baka da komai amma imaninka da Allah da tsayawa kan sunnan annabi shi Allah ya hada ka da su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna a ranar tashin alkiyama kana cikin gidan aljanna zaune ga ka ga annabi Muhammad ga annabi nuhu ga annabi ibrahima ga annabi musa ga haruna in ji allah ce in kai imani da allah hanyar su kake roƙon allah nan sai allah ya kai ka wannan hanya kai bari mu koma cikin suratun nisa'i ba ni aya 100 da aya biyu, mai allah ya ce inna na. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب دواكما والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون دواكما وهارون وسليمان كريمي وآتينا داود زبورا كاجوا إذن كي إيماني دا الله yadda da annabi muhammad ka tsaya bisa kan sunnan manzon allah ka bi irin abin da manzon allah ya tsara ma ba yanda sarkin garinku ya tsara ba a'a ka bi tsarin annabi muhammad kada ka bi tsarin wani malami ko wani waliyi ko wani shugaba ka bi tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan ga annabawa da Allah ya yi maka tsarin su a cikin suratul nisa'i Allah ya haɗa ka da su kana zaune gidan aljanna wa'anda annabawa na tare da kai imanin ka zai kai ka wannan matsayin inna auhaina ilaik kama auhaina ila nuhin والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واليعقوب والعسبات وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وإن annabawa بواد nike maka lissafinsu da kai da su Allah zai hada ku cikin gidan aljanna amma jama'a imaninka in ka yadda da Allah ka yadda da annabi alaihi salatu wassalam ka tsaya bisa kan tsari na sunna Allah ya yi alkawali ya haɗa ka da wa'in bayin Allah a cikin gidan aljanna a ranar tashin alkiyama jama'a karatunmu magana uku ne siratul ladina ana amta alaihim hanyar wa'annan da Allah ya yi musu ni'ima to kaji wa'anda Allah ya yi musu ni'ima ko to Allah ya sa muna daga cikinsu. su la siratal dalina almudillin ba hanyar waɗanda suka ɓace suke ɓatar da mutane ba ba hanyar su ba idan muka zo sai mu duba su wane ne suka ɓace kuma suke ɓatar da mutane waɗanda suka ɓace ya zo nassi a alkur'ani alladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al waɗanda suke ƙaryata ayoyi na alkur'ani Wa'anda suke kashe masu wa'azi wa'anda suke hana wa'azi a ƙasa wa'anda ke ba da shawara ba da a karanta alkur'ani ba wa'anda ke cewa da a yi wa'azi da su aika 'yan tsaro a ji irin maganan da da a faɗa in wa'azin bai dace ba su kama mai wa'azi jama'a kama mai wa'azi a Nijar da ne ba yanzu ba a da shekaru da ya wuce an kama mai wa'azi amma a yanzu nan a Nijar kama mai wa'azi sunan shafifa iya ko masu baya ya wuce an tashi wannan zamani ba wani shugaban ƙasa da zai kama mai wa'azi ban ce ba da a iya a kama ba za a kama amma in ka kama ka san ka kama mai wa'azi eh babu shakka da in ka kama mai wa'azi daya ina jin mutane sun kai dubu ɗari gidan sarka don mu duka mun je mu shiga in baka sako shi ba mu duka nan da mu zauna haka in ana neman batattu wa'anda suka bace shine wa'anda ke kashe masu wa'azi da wa'anda ke ƙaryata aya na alkur'ani batacce ne ba wanda zai ce kur'ani ƙarya ne babu shi ka gane ba da ka zo ka ce qur'ani ƙarya ne ba to bari ka baka misali mutum ne ke wucewa sai ji ana wa'azi da Allah su ke wa'azi ta ka je ahli sunna eh izala alamun karyatan banza ne ba su ka karyata ba alkur'ani ka karyata ka gane mu baka karyata mu bau alkur'ani kace karya ne domin alkur'ani nan ba namu bane alkur'ani ba maganan garin mu bane kuma ba a saukar da kur'ani zarmaganda ba ah, ka taba jin suratun zarmagandiyya don Allah ku faɗi gaskiya Nijar ka taba jin suratul zarmagandiya ka taba ji a ku ce akwai shi daga makiyatu sai madaniya ba na alkur'ani ya sauko ba to a lokacin da muka karanta alkur'ani mu na mu fassarawa ne an rubuta ne an kabar mana mu karanta mu fassara kuma wurin fassarawa mu fassara shi yadda an ka ce ba a ƙare ba a rage ba fenti haka wanda kaga suna karyata masu wa'azi ko masu kashe annabawa domin ka duba annabawa da dama kashe su an kai saboda da'awa annabi zakariya ya yi wa'azi ya yi da'awa an kabi zakariya da a kashe ya gudu yana cikin gudu kisa ya bamu labari itaciya ta buɗe zakariya ya shiga ya ɓoye ana ta nema ba a gani ba shega shedan wa kuke nema an ka ce zakariya ya dame mu gari da wa'azi muna neman sai ya gudu ya ce gashi nan suka ce ina yace yana cikin itaciya in kuna son ku yanka an ka ɗauko zanto an ka ɗora ana gagar itaciya ashe daidai wuyansa ne an ka yanka ya haƙura har ya je lahira annabi ya haya kashe shi an kai an ka cire mai kai ya haƙura da irin wa'annan annabawa da dama haka an ka azabtar da su amma suka yi haƙuri to wa'annan zamani muna ciki wa'anda ke kashe masu wa'azi ku bari in koma da ku tarihi a Niger a tarihi yu'idu nafsahu tarihi na sake maimaita kansa a Nijar fa don na ce muku ana kashe annabawa ana kuma kashe waɗanda ke kiran Allah waɗanda ke kiran bayan Allah zuwa ga Allah kada mu je nisa mu dubi Yunusu Dumbai abinda an kai mai a ƙasar nan kun manta ne ko ba zan taɓa mantawa ba wannan bawan Allah ya yi sallah ya ƙare ya gama wa'azi ya zo kofan gida ya zauna an ka shimfiɗa tabarma zai zauna da shi da iyalinsa zai ci abinci yariya tana tare da shi an ka aiko maƙiyan musulunci suka daddatsa wannan bawan Allah hallahira ya zagi wani ne a Nijar ya bi matan wani ne ya sata kayan wani ne to in ji Allah ya ce wa ma nakamu minhum illa an yumi إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا كومي با saboda ya girmama Allah saboda ya tsaya kan dokoki na Allah wama nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba a tuhume su da komai ba face sun yi imani da Allah buwayayye mai in bi hikima wayanga an kashe wayanga bayin Allah sa'annan da kenan su ne ke faɗa da wa'annan wa'anda suka bace me yasa Allah ya ba manzon Allah annabci bai ba wani ba duk wanda ya faɗi wannan abin batacce ne na da kenan su ne ke faɗa a wannan zamani yaya wane ya zama malami wane jahili yaya wane ya zama mai kuɗi wane bai zama mai kuɗi ba yaya wane ya zama sarkin su ba a ba wane ba duk wanda ke faɗin wannan kalma yana cikin wa'anda suka ɓace mu cikin suratul zuhur ina jin aya 31 ne وقالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو أهم يقسمون رحمة ربك جيغبا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا جيغبا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ ليتخذ بعضهم بعضا قريا ورحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون جماعة مكبرة الله ke cewa jiya me yasa Allah ya ba manzon Allah annabci bai ba su wane ba su ne ke faɗa a wannan zamani yaya wane ya samu dukiya wane bai da shi yaya wane ya zama abu kaza wane bai samu ba إن جعل الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم yaya Allah bai ba wa'yan ga mutane ba mutum da na maka ta'if su ya kamata Allah ya ba annabci ba manzo Allah ba maraya ne kuma talaka ne yaya Allah zai ba talaka annabci kamar yadda na yi misali wa'yanda ke cewa yaya wane ya samu kuɗi wane bai samu ba ana zaune da kai da wani kuke aiki tare a cikin garin yamai shi Allah ya huwace mai ta an kai samu kuɗi ni ba samu ba ya an kai wani ya gina gida ni ban gina ba ya an kai wani wani ya samu ya samu ya wani ke da shi ni ban da shi shi Allah ke tambaya na da ni da kai ahum yaksimuna rahmata rabbik ahum yaksimuna rahmata rabbik in ji Allah ya ce bai wannan fadalan nan kuke rabawa yaya ni Allah na ga dama na ba wani arziki sai ka ce yaya Allah ya ba wane watan wani bai dace ya samu arzikin ba kai ka dace shi Allah ya ce ma ahum yaksimuna rahmata rabbi la nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya za ta ce ni ke rabawa ni na raba rayuwar ku ta rayuwa ta duniya ni na raba ma kowa arziki na ba wani wani bai da shi na hana wani na ba wani na ba wani miliyan ɗari wani miliyan goma na ba wani gida biyar kai na baka gida ɗaya na ba wani mota ɗaya kai na baka mota rabi na ba wani kaza kai ban baka ba na hannu ka samna ta ma'ishatahum fil hayati duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa al-ba'd darajat na kuma ɗaukaka darajan wani yafi wani jama'a mu yadda da rabon Allah zaman da muke zaune a nan kowa da irin darajar da Allah ya bashi kowa da irin martaban da yake da shi a cikin mun nan akwai masu arziki arzikin ma daban-daban ne akwai maluma daga cikinmu maluman ma daban-daban ne akwai talakoki a cikinmu talaucin ma daban-daban ne kowa da irin darajar da Allah ya bashi kai itirafi da darajar da Allah ya ba dan uwanka sai Allah ya daraja kai ya girmama ka amma in ka ce ai malam wane shi ba mu gane mai ba ai malam wane ai shi ba mu gane matsayinsa ba kaza shekaran jiya wai shi ma yayi karatu malami ne ai na samu wannan ilimin ah ina samu ilimin kai kana zo ne kana cewa malam wane ina ya dauko eh, ilimin eh, bai da balaga ai karatu ma eh, bai da mantiki bai da balaga bai san nahau ba sannu malam hau." sannu malami mai nahu kai kafi kowa na hau Nijar ita karanta na Sha shashi malamin da bai da na hau kai mai na hau wanda bai da hau sha ya fito ya tsaya yana karantar da mutane alif ba'u ta uca alif ba'u ta uca sha kai ka tsaya daki da na'awunka ga ya mini da kai da mai ca da kake zaune daki da na'awunka wa yafi ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. ni ne wanda na raba ma kowa rabonsa rayuwa ta duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa al-ba'd darajat na kuma ɗaukaka wa'ansu darjojin wani yafi wani wallahi jama'a in ka yadda da daraja na kai itirafi da abinda Allah ya bani sai Allah ya daraja ya kai ka sama amma in ni na ce kai ne wa she ni Allah ya ajiye ni ƙasa sai kai Allah ya daga ka sama idan Allah ya yi ma ɗan uwanka arziki bar hasadan abin da Allah ya bashi kada kai hasada naka ne ka roki Allah Allah ya baka shi kuma Allah ya ƙara mai amma in ka ce wallahi tallahi muna Nijar kwana-kwanan ga ya zo har ya samu arziki shi Allah ya ƙara mai arzikin kai Allah ya ƙara maka talauci Ah, to wai yanzu na wai kaga dan wanka musulmi ya sa riga sabuwa mai kyau sai ka kwana da bakin ciki to gobe kaga kuma ya sa sabuwar riga bari nuna maka misali idan ka gane wannan mai hasadan ka ne yana jin haushin ka to bari gwada maka maganin sa idan Allah ya baka sabuwar riga i hakuri don Allah gyara ka sa ka shafa turare ka biyo ta kofan gidansu kaka yadda ya wuce sai kaka yadda ka wuce sai ya ganka kuma ka lura da lokacin da yake bakin kofan gida a garba Allah ana lafiya ana lafiya lafiya lau a zan wani ce bari biyon gaisa da kai she ka wuce sai ce oi wannan rigan ko sato waye ma idan ka je ka dawo kuma ka biyo ne eh, a garba Allah dan wuce sai bari biyon gaisa to kaga lokacin nan zai kwana da bakin ciki kaga zuciyar na cika kaga yawancin ciwon hawan jini da ke samun bayin Allah wallahi bakin ciki ne da hasada saboda akwai wani jijiya ta zuciya yake yana biyowa ne har cikin kwakwalwar mutum a lokacin da mutum ka cika da hushi da hasada sai jijiyar ya kumbura ya fashe sai ya zama jini sai ya zama maka hawan jini me ya kawo aka nan hasada da bakin ciki saboda Allah ya ba dan uwanka ni'ima wani bawan Allah ne ke gaya min wala cikin wayansu almajiran mu ya je ya hayi gidan wani bawan Allah da shigarsa gidan sai Allah ya mai buɗe ya shigo gidan da belo ne keke na hawa da shi ya shigo gidan a kwana a tashi sai ga keken wuta a kwana a tashi sai ya ga mota sai ranar mai gidan ya yi kiransa ko mai gidan musulmi ne fa ya ce wane ya ce na'am abin da yasa na yi kiranka na ga da ka shigo gida na al'amarin ka ya saki ya ce baba kamar yaya ce to da da ka shigo gidan da keke haka ka shigo wanda ake ɗabubbugawa to yanzu na lura na ga ka fara hawan keken ka fara da keken wuta to yanzu na ga abin kuma yanzu har ka kai ga mota to abin da nake so in gaya maka eh, nan gidan mota bai shigowa dan Allah in da ka zo kai garinta daga waje sa'an na biyu na ga yanzu ka dan samu kuɗin to yanzu yanda za a yi watan kuɗin ka kana ba da jaka biyar ne to yanda na ga al'amari yanzu ka kara biyar da kai jaka goma eh, kaga wai musulmi ne fa wajen ya ga dan uwansa musulmi ya ci gaba a rayuwa ta haka ya kamata ya kara mai kuɗin gida maimakon ka yi farin ciki ya shigo gidanka da rahama yana cikin halin talauci da ya shigo gidanka sai Allah ya azurta shi me ya kamata kai ka yi farin ciki ka yi murna ka ce na ma rage maka kuɗin hai ce mai shi ce to ni dai kuɗin ya yawa sai ce to ka bar min gidana ya ko kuma kore sa kuwa kaga inda halin musulmi yake yanzu kenan ko musulmi na jin haushin ya ga cewa dan uwansa musulmi ya ci gaba musulmi na damuwa ya an ce musulmi na cikin jin daɗi Ranan da kaga musulmi na dariya da kai wani musulmin ya ji an ce matanka na likita yaron ka ɗaya na ciwon kai kai da kanka je da dare ba kai bacci ba to hankalinsa kwance amma idan musulmi ya ji an ce ka kwana lafiya matanka ta kwana lafiya 'ya'yanka na lafiya aljihunka cike da sefa to rannan bai kwana ya kama bakin ciki kenan har ranar da kuma ransa zai kare Allah ya ce ahum yaksimuna rahmata rabbik rahaman nan na arziki kuke rabawa ni na raba muku arzikin na ba wane ya zama mai arziki na bar wane kada ya zama mai arziki saboda ka je wurin wane ka yi aiki wata ya mutu ya biyan kan ji Allah liyattahida ba'dukum ba'dan suhuriya saboda shashi su yi aiki gidan wani wata ya mutu a biyan ka abin da yasa Allah ya hada kowa arziki kenan gaya mini in yau Allah ya yi Nijar kowa mai mota ne gaya mini mota wa za a hau in Allah ya yi Nijar kowa na da gidan kansa gidan wa za a yi hayi shi Allah ya yi wa'yansu suna da mota kai baka da mota shi Allah ya ce ka je ka shiga motan haya ka biya kuɗi don shi ma ya samu Allah ya yi ka baka da shi ya yi wani da arziki ya bude shago ya ce zai ka zo na gindin shagonsa saboda in wata ya mutu a biya ka albashi kai ma ka samu abin da za ka ci ka biya wa kanka bukata amma sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una jama'a duk abin nan da muke tarawa a duniya rahaman Allah bin Allah bin dokoki na Allah umarnin Allah jama'a a tsaya kan addini shi ke da alhairi fiye da abin da muke tarawa na duniya المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا جماعة المال والبنون جماعة كاغا دوكي أدعاء أدوني نرى يوات دنيا amma jama'a aiki na alkhairi taimakon musulunci ginin makarantun ne masallatayya aikin alhairi taimaka ma marayi jama'a shi ke da alhairi da shi da mu tara mu je lahira mu samu kyakkyawan guziri a gaban Allah gairil magdubi ba wa'anda Allah ya yi hushi da su ba kada ka yi hasada game da abin da Allah ya baka ya ba dan uwanka ina jin daidai suratul bakar aya na ɗari aya na tis'in in ji Allah ce bisa mashtarau bihi samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah bagiyan an yakfuru bima anzala Allah bagiyan an yunazzila Allah min fadlihi الله أكبر على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب نعم وللكافرين عذاب مهين ذاتي يتي وين الله يهشي رسو بسبب اشتروا به أنفسهم تر da abin da rayuwanku ya sai na duniya saboda kana bakin ciki game da irin ni'ima da baiwa da fadala da Allah ya yi ma dan uwanka a cikin rayuwa ta duniya kada kai hasadan dan uwanka kada kai bakin cikin dan uwanka don Allah ya kai shi gaba shugabanci ya samu ya samu ci gaba a wurin aiki ya samu ci gaba a wurin kasuwanci wallahi kai farin ciki kaman kai ne Allah ya maka wannan abin amma jama'a wallahi idan kai hushi saboda Allah ya saukar da rahamansa zuwa ga bayin Allah in ji Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabi sai ka tabbatar da hushin Allah a kanka walil kafirin azabul muhin da Allah ce kafirai suna tare da azaba na wulakantarwa a ranar tashin alkiyama wa batattu wanda ya bace Allah ka raba mu da su su ne waɗanda suke shakka game da rayuwar duniya waɗanda suke ganin rayuwa ta duniya kiyama ba hisabi ba bincike ba komi ta haka ya iya yayin rayuwar da ya ga dama a duniya kamar yadda yau muke gani a garin nan ana tafiya ne ana rayuwa in ka dubi rayuwar da ake yi a garin yamai sai ka tabbatar kamar ba wani mas'uli kan mutane kamar ba tambaya ba bincike ana tafiya ne kamar dabbobi ke rayuwa shekaru da ya wuce goma sha kaɗan ko shekaru kusan ishirin a lokacin da na zo nan garin muna yawo habu bene muna ganin irin al'adu da tabi'o'i yadda matan aure ke yi a garin nan wallahi sai na ga abin daidai yana nan har wa yau yana bani mamaki ka ga mace musulma wai ta shiga habu bene tana yawo kanti kanti ta zauna gaban mijin wani ta miƙa ƙawahu tana fira da shi kamar mijinta jama'a wallahi mu yi hankali da Allah Allah ya yi mana tambaya ya yi mana bincike a ranar tashin alkiyama jama'a mu dubi yadda mu ke tafiya cikin garin nan an zama kamar arna ana rayuwar arna ana rayuwar kafirci a garin nan yana bani mamaki manyan ƙasa wayanda ke daga hanci wayan ana karanta qur'ani su ya kamata a yi shuru a dakata kai wanda kake wannan magana ka fito ka zo ka tsaya habu bene ka ga yadda ɗiyanku ke tafiya tsarara Allah wannan bai zama maka muskila ba a duniya shekaranta alkur'ani jama'a mu dubi irin sabon Allah da ake a garin nan ka fito ka tsaya kan titi in dare yayi wani shekaru da muka zo wa'azin ƙasa za mu gana na ce ma malum man gane ku haƙuri a buga karfe biyu ku biyo ni a sannu in gwada muku wani unguwa ka da malam na ce ƙwarai in na faɗa kun ce ba gaskiya ba ne mu ne in an ka buga karfe biyu ku biyo ni ina gaba da mota ku biyo ni mu bi haro banda zan kai ku wani unguwa kuma mu tsaya kuma minti ɗaya ku yi kallon mamaki da idanunku karfe biyu muka tashi muka bi hanya tattar mu bayan mun ɗan nisa cikin duhu an kunna irin fitulun nan ga ja ga bulu ga girin ga koriya ga menene ga ta nan kala daban-daban ana nan ana riƙe da ita da na kai sai ni birki ke ce kun gani ko eh me za a gani ga ɗiyan musulmai tsiraran Allah suke tsaye kamar yadda an ka haife su kuma suna zabarmanci kuma mu ne fa daga cikin wannan ɗiyan ba a rasa ɗiyan manyan ƙasa ba a rasa ɗiyan ministoci daga wannan wurin nan balma ba da a rasa ɗiyan maluma ba suna wurin ba da a rasa ɗiyan wayanda ke cewa mu a Nijar ba suna tsaye wannan wurin nan tsiraran Allah na ce ma maluma kun gani an ka ce eh na ce to Nijar kenan ba shekaran je muka shigo Nijar ba daga cikin malumman gano malumman togo wa'ansu suka shigo garin nan cikin dare an wuce an tafi wurin wa'azi shan suka ce bari mu je mu kama hotel suke ban labari malumman togo suna shiga hotel sai ga 'yan mata wani malami wa ina tsaye sai mace ta ko da gudu haka shi ta sa kafada sai ta banki malami watan tana talla ya duba ita mace ce yayi magana malami ya ce ma sauran maluma kun ga wannan wurin ba wurin zama bane mu sake wuri jama'a ku dubi irin wa'annan al'amura da ke tafiya a cikin wannan ƙasa yana bani mamaki cewa manyan ƙasa ba za ku ya ba da shawara duk yariyan da an ka ganta waje tsirara a kama ta a kulle ko a yi mata bulala ku gani ko cewa ba za a yi haka ba to a ƙarshen aya na bari mu dubi cikin suratul sad Allah na gaya wa annabi Dawuda alarama ka sauka ne to dan ya alarama na ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard me zai yi fahkum bainan nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وعندك يا بنت إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوشك بما نسوا يوم الحساب جماعة مكبرة الله الله wannan aya ba nawa bane ba kuma ni na saukar da ayan ba yana cikin alkur'ani shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin amma sai Allah ce ya dawo da inna ja'alnaka halifatan fil ard dawuda na'am ni Allah na ɗora ka ka zamo mamayi akan doron ƙasa ga mutane ga dabbobi dawo da ka zamo kai ne shugabansu dawo da kai ne ni Allah na dora ka ka zama wakili na akan doron ƙasa ga bayan Allah dole su yi maka da'a dole su bi irin abin da kace amma fa'akum bainan nas bil adl wallahi kaiwa mutane hukunci da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka biye wa son zuciya inna alladhina yudilluna an sabilillah wa'anda suke bacewa daga barin bin tafarkin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai radadi bima ya yawmal hisab saboda bacewa ko saboda abin da suka manta game da ranar tashin alkiyama tunda Allah ya gaya wa annabi Dawuda ashe ya kamata mu gaya mu manyan ƙasar Niger ah dole ne wannan haka nace alkur'ani a koyaushe a karanta ta a fasar alkur'ani manyan ƙasar Nijar Allah ya ɗauki Nijar ya sa a hannunku Allah ya ɗauko bayin Allah Nijar ya sa hannunku talakokin Nijar na hannunku mutanen Nijar na hannunku wallahi ku yi musu hukunci da gaskiya ku tsaya kan gaskiya ku yi gaskiya wallahi ku yi ma mutanen Nijar gaskiya a lokacin da da zo a zaɓe ku zaɓe an kai an ka zaɓe ka bayan an zaɓe ka an ka dora ka kan mulki ranar da da ka zo ka yi rantsuwa Kur'ani ka riƙe na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala zan duba mutanen Nijar zan kula da talakokin Nijar zan kula da ragon Nijar zan kula da shanun Nijar zan gyara muku hanya zan bari famfo ya zo zan bari ruwan madara ya zo jama'a ko ɗaya ba wanda an ka amma jama'a ku dubi yadda bayin Allah ake barna a kasan nan ku dubi yadda ake cutan bayin Allah jama'a wallahi a an hadu da Allah ai hukunci ta yadda Allah ya ce amma in ba haka ba za a hadu a ranar tashin alkiyama sarauta shugabanci yana da lokaci kayyadadde da Allah ya aje ya kare kuma ka sauka sai na tuna wani shekaru a Ghana ne waɗansu kalmomi game da batun harkan da'awa sai an ka kama ni an ka kai ni gidan hukuma wanda an ka kai ni gurinsa shi ne shugaban 'yan sanda na ƙasa da an ka kai ni da ni da manyan alu suna shugaba ya ce mu tafi tare da an ce su zo su kamo ni ne ina wurin karatu da suka tun karo wurin karatu an ka hango inda nike shi an ka ce wanda an ka ce mu kamo an ka ce eh wannan inda yake bai kamuwa a ina ban kamuwa wurin garin Allah ya waye suka aiko ma shugaba takarda a bari ni da kaina in zo ina gida da safe shugaba yace ana nema na nazo zo ofisin shugaba yace manyan ƙasa na neman ka amma ga jama'a da kada su ku tafi mu shiga mota shi shugaban 'yan sanda na ƙasa igp muka zauna muka jira an ka ba mu iso muka shiga mun kai awa ɗaya ba a ce mu shigo ba muka shigo muka zauna sai tambaya ina malam bashirun nan bai ma sanni ba shi an ka ce gashi ya dube ni gani kankani sai ce na ji an ce ka fito wani gari niger sai sa ka zo ka kawo fitina a ghana sai na ce wa ya gaya maka sai ce what ban san kaman shi a nan fadansa in yana magana ba mai magana ba na ce ko ba magana eh zan yi magana manya da muka suka ce mala ishuru an ka yi turanci turanci ne an ka kare an ka ce to yanzu yadda maganan yake aje irin wannan wa'azi a bari na ce na ji na bari kai jama'a mu ma Allah a kwana a tashi al'ayyamu alal domin Allah na gaya mana a cikin alkur'ani wa tilka kal ya isa wa tilkal ayyamu Allah ce kun ga kwanakin duniya nudawilu ha bainan nas ina juya ta ne akan bayin Allah duniya kwanaki na tafiya kwanaki na tafiya kwanaki na tafiya shekara hudu sai ya kare an kai zaɓe suka faɗi na ce to an yi zaɓe ya sauka an ka ɗora sabon shugaban 'yan sanda ranan da suka sauka shekara ya kai wurin karatu na ce ma jama'a ku kabbara ma Allah an kai wa Allah kabbara na ce kun san abin da yasa na ce ai kabbara na ce shekaru kaza da ya wuce na je wurin shugaban 'yan sanda da na yi magana ya ce a gurinsa ba a magana yau ga shi bai magana malam muhammad bashir ina magana Qur'ani kenan ko ba wanda ya isa ya hana Kur'ani magana kana yi magana ka ce a bari a yi menene wallahi ka sauka ƙur'ani ya rinka magana har ranar tashin alkiyama Allah ka sa mu gane manyan ƙasa Allah ka karkato da zuciyarsu su gane musulunci Allah ka karkato da su su fahimci sunna Allah ka jawo hankalinsu su taimaka ma addini Allah ka jawo hankalinsu su ji tausayin talakoki wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum وعليكم ah, wa ورحمة الله وبركاته الشيخ bashir yandu daga دقاقانا kuma نجاب saboda haka malam ya kai matuka ga bayanai kuma da faɗa mana gaskiya akan alkur'ani da hadisi muna fatan ubangiji allah ya taimake mu da imani mu da shugabanninmu da sauran maɓannata duka mu sami imanin da za mu guje mu a cikin wannan ƙasa ina kuke masu neman kaset kaset na wa'azi tsararre mai kyan gaske ko na kaset ɗin rediyo ko na cd ko na dvd to ku ta cimma ruwa a studio la voix islam za ku samu sai dai sai dai da kaset kaset na wa'azojin malamai daban-daban na kasar mu ta Nijar da kuma na kasashen ƙetare za ku samu wa'azi musamman na malamanmu na gida waɗanda ke wa'azi da harshen Hausa a nan birnin Yamai kamar misalin su malam Ibrahim Abdul Karim da malam Musa Aliyu da wa'azin Ali Muallim Umar da kuma wa'azin Bashiru Gana da wa'azin Muhammad Abdulrahman da kuma Muhammad Ibrahim da wa'azin Isa Ismail da Ilyas Adam akwai kuma wa'azin Alarama Usman Muhammad dukkaninsu za ku sami wa'azojinsu ne ga baki ɗaya a nan studio La Voix de l'Islam idan muka koma jihar Maradi za ku samu wa'azin Shak Falalu Tasi'u da wa'azin Sani Dan Tudu da kuma wa'azin Tahiru Yahaya a yankin Difa akwai wa'azin Salisu Abubakar Agades akwai wa'azin Mubarak Mabaruk daga Kano za ku samu wa'azin Sheikh Jafar Mahmud da kuma wa'azin Muhammad Sani da wa'azin Dr. Ahmad Bamba da kuma wa'azin Aminu Ibrahim Daurawa da wa'azin Muhammad bin Usman da na Sheikh Abdul Wahab. Daga Zaria za ku samu wa'azin Muhammad Awwal Yahya Albani Zaria. Akwai kuma wa'azin Abubakar Giro daga Argungu da kuma wa'azin Muhammad Kabiru Gombe. Daga Jos za ku samu wa'azin Abdulrazak Haifan da kuma wa'azin Aliyu Isa daga Bauchi. ba shi kenan ba studio la voix islam ya shahara kuma wajen samar muku da wa'azi na harshen zabarmanci musamman na malamanmu da ke nan birnin yamai za ku samu wa'azin shak abubakar saga da kuma wa'azin abdurrahman husaini da husaini hassan da wa'azin ibam abdallah umar akwai kuma wa'azin kasum ali da abdallah harun da ibrahim abdallah da na muhammad umar ghana da kuma wa'azin Suleiman Umar da Abdulaziz Alarama da Usaini Idris da kuma wa'azin Ubaidullahi Abubakar. Idan muka koma ƙasar Lome za ku samu wa'azin marigayi Sheikh Khalid Umar daga Doso kuma akwai wa'azi na Malam Muhammad Jori da kuma wa'azin Abdulmumin daga Tilaberi. Kai nesa ta zo kusa tare da studio La Islam. Ba wata shakka za ku samu biyan bukata idan kuka garzaya a studio La Islam da ke kasuwar wadata. za ku samu dukkanin wa'azojin da kuke so a studio lavado islam studio lavado islam za ku same shi ne a gabastin kasuwar wadata bayan kun wuce farmasi wadata kaɗan zuwa hanyar klinik lafiya za ku ga wani makekin gidan sama mai hawan biyu a hannunku na hagu to anan a gindin wannan gidan saman za ku samu wata alama ta plak da aka kafa mai nuni zuwa ga studio lavado islam saboda biyan bukatotinku wajen samun wato sabtu na wa'azi daga kasashen ƙetare ko kuma daga nan Nijar zuwa kasashe makwabta na sai dai ko kuma kasat ɗin bidiyo Studio La Voix l'Islam ya yi muku tamadnadi na musamman ta hanyar wakilan da yake da su a kasashen ƙetare misali a Lome za ku iya tuntuɓar Malam Haruna Umar a wayan talfo 93 uku 55 da uku bugu da ƙari kuma inda dukkan kasan karori na sufurin jama'a suna isa to studio la voix de l'islam yakan iya aika ku na kasattotin wa'azi ko kuma sai dai zuwa ga mutanen da kuke bukata kai ko da ma a kasashen ture kuke da bukatan aika wani sabtu na kasat ko kuma sai dai na wa'azi to studio la voix de l'islam yakan iya tura muku waɗannan kasattoti ko kuma sai dai din tare da wato mutane sanannu waɗanda aka yarda da su saboda haka kuna iya ku yi kokari ku isa a cibiyar studio la voix de l'islam da take nan wadata ko kuma ku buga mana waya a 96 arba'in da takwas sha shidda sha shidda ko ku buga casa'in da shidda sha tara sittin da ɗaya sha uku ko ku buga casa'in da shidda hamsin da bakwai saba'in da ɗaya arba'in da shidda ya mai jamahuriyar Nijar. studio la voix de l'islam yana nan ne domin ku.